nazo de mbakwa akpiri pana biuze kugen wato benyi posting a tiktok ba zikuce eh wana mutum lafiya to gaskiya magana na hadu da leruri inda na samu accident wata mata wanda ba a san wane ne ita ba bayan ta buga ni a mota dim shine ta gudu ta doka na mutu ne wasu daga cikin mutane wanda suna ji tsoron Allah ma ha ya da keke na pep su ne sun doga ni su sa a gefe bayan sun sa ni a gefe din sannan sun saya sai da sun kira yan wana suka zo suka doke ni suka kai ni asibiti ban san su ba besu sen ni ba amma sun yi wannan kokari saboda ganin sun yi taimako to wannan ba karimi abu ne na san cewa bai ku ni ne ba bai taba gani ni ba amma dai idan kun ni ne kuka wato yi tumuko kuka kira yan wana suka kai ni asibiti ita kuma matan da ta buga ni da moto ta gudu ko to na yafe mata kar ji soro mutu ba na nan dare na yafe mata kuma ina roko dola duk lokaci da aka samu matsala irin wannan to guduwa din ba shine mafita ba a tabbatar da an doka mutum din an kai shi asibiti an gode sosai ala kara muku alabaraka ala kai ku gida alajana Eh, na gode sosai a yanzu haka soki ya samu gashi na shiga ma kafar eh, sadarwa na tiktok ina muku fata alheri